kunu asabu sunna nan take sai zanto sun dace da sunnar annabi wa akhadhu bi a al-a'imma kuma sun dace sun riki maganar shugabannin su fi anin wahid a lokaci guda wa ma hadhihi al-mukhalafatu sariha li suna sunna amma yanzu gashi sun saba sabawa ta karara ga wannan sunna ta annabi wa gairiha da waninta tare da duk wannan abin mai maya ati daga cikin abin da ayati tambihu alaihi gargadi zai zo kan shi nan gaba tare da duk wannan laifi na su na saba wannan sunna ta annabi da wani abin da ma nan gaba zamu ambata yansibuna man yattahimuhum yunsibuna man yattahimuhum bi annahum yuqaddimuna ra'ayi ala sunna sai su rinka cewa wanda ya saba musu su ce wai ya gabatar da ra'ayi akan sunna ila ta'assubi alaihim wato su rinka danganta mutum cewa yayi musu ta'assubanci yayi musu zafin kai wannan duk albani yana yi ne saboda abin da ya dace da inda yake zaune lokacin da ya wannan littafin ka san ba masu ta'assubancin mazhaba gaba ɗaya a cikin mazhabobin nan guda hudu yan mazhabar hanafiya sun fi kowa ta asubanci wata rana idan ka je indiya ko pakistan ko taki idan kana kar ka je wani masallacin cikin gari kana dan yatsa kana sallah kana karanta ya kana karkar dan yatsan ka ka san su a mazhabin hanifa ba a dan yatsa ba a mike shi haka yake kawai a rike sai in ka zo wajen ashhadu an la ilaha illallah wajen la ilaha illallah sai kuma ka sake makale kayanka haka yake a hanafiya to waɗansu nan saboda tsabagen zafin kai in sun kana karkata dan yatsa da ƙarfi za a kama ka sai an tankwasa shi ko da zai kari suna da zafin kai kwarai da gaske suna da ta'assubanci na ƙarshe haka kuma abin da ya shafi faɗan amin a bayan liman su a mazhabar su ba a faɗa wani malamin mai masu irin zuwa daura din nan an je da shi taki ya je wani masallaci da liman ya ce garba ga zuwa alaihi waladal shi da karfe ce amin sai da shi kadai ne a shi a masallacin masallaci guda na juma'a amma shi kadai ya ce amin kowa ya shiru sai da aka masalla kowa ne sahun bayan mataki suke su hango shi waye wannan wai sai amin din nan saboda tsabagen da asubanci to shi zalibani yake waɗannan maganganun mu za mu ji nan ba su shafe mu ba amma wanda ya littafin a wajensa sun san me yake nufi an gane ko hadisi na biyu a sani an samurata ibn jundubin kala an karɓo hadisi daga samura ibn jundub yace sallaitu Kalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa salla ala ummi Ka'abin matat wa hiya nufasa فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها samra ibnu jundub yace sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah bayan annabi da mace tabbata gare shi wa salla ala ummi ka'ab shi ko lokacin yayi wa ummi ka'abin sallah matat wa hiya nufasa ta mutu ne alhalin tana cikin naƙuda ta mutu to sai kawo ta annabi ya mata sallah fa sallallahu alaihi alaiha sai annabi ya tsaya wajen yi mata sallah a daidai tsakiyarta wannan hadisi akhrajahu abdurrazzaq as-sanani kenan wal bukhari da imam al-bukhari wa muslimin da imam muslim wa siyaqu lahu wa abu daud wa nasai wa tirmidhi wa sahahahu wa ibn majah wa ibn al-jarud wa tahawi wal bayhaqi wa tayalisi wa ahmad wannan duk su suka rawaito wannan hadisi wal hadisu wadihu dalalati wannan hadisi dalilin sa a fili yake karra ala anna sunnata bisa ga cewa abin da yake sunna an yaki fal imamu hiza a wasil mar'ati lalle liman zai tsaya ne a daidai ba a tsakiyar mace wa huwa bi ma'ana hadisi anas daidai yake da ma'anar hadisin anas da ya gabata da yace inda ajizatiha bal hadha mimma yaziduhu wuduhan ai wannan yana karawa hadisin ma fitowa karara fa innahu asrahu fi dilalati ya fi fito da dalili karara ala alal muradi wato a bisa ga abin da ake nufi min hadisi samura fiye da hadisin samura da ce inda wasfiha hadisin anas da ce inda ajizatiha kaga bai tsaya a wasfiha ba sai da ce inda ajizatiha ya faɗa lalle mahallu kof kenan to yanzu dai mun riga mun gama da wannan matashiyar magana in za a yi wa namiji sallah za a tsaya daidai kansa in mace ce daidai tsakiyarta ko tana cikin makara ko ba ta ciki wannan shine abin da jumhurin malamai kuma suka tafi akai ويكبر عليها أربعة أو خمسة إلى تسع تكبيرات كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم liman ya tsaya ba kuma sai kabar bari ba to kabbara nawa zai yi yukabbiru alaiha arba'a zai yi kabbara wajen sallar gawa kabbara hudu au khamsa ko yayi guda biyar ila tisi takbiratin har zuwa kabbara tara in yana so kullu zalika anin sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayan hakan ya tabbata daga annabi fa ayyuha fa'ala kowannen su ya aikata ajza'ahu ya isar masa in yi hudu yayi in yi biyar yayi in yi bakwai yayi in yi tara yayi wal aula amma abu mafi fici at-tanwi'u nau'antawa yau idan kai hudu gobe an kawo wata gawar kuma kai raka kai biyar wata kuma an kawo kai bakwai wata an kawo kai tara shine abin da yafi dacewa